ku yi subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun nishaɗantuwa faɗakarwa da ilmantarwa. Bismillahir Rahmanir Rahim Ta ƙi zaman aure kashi na talatin. Suna fitowa daga sallah asuba ya shiga cikin gida ya tambayi mahaifiyar Hafiz ko an sanar da Nur? A'a, ba a faɗa mata ba. jiya na tambayi Aisha ya basu zo tare ba sai ta ce wai tana gidansu wai ta tafi kusan sati uku ba ta gida ya kamata a sanar da ita haƙi ne a fitar mata da shi Aisha ta ce sakin ta yi amma bai faɗa mana ba ko ka sani haka ne amma tana da haƙi a sanar mata mama ki aika a ɗauko ta to ko za ka tafi tare da Raliya sai ku taho da ita tunda kai ka san gidan ya yi shiru kamar ya ce a'a sai kuma ya amsa mata da kai ya ce Raliya ta tashi su tafi. Karfe shida na safiya daidai suka faka a ƙofar gida. Shiga ki musu magana. To, ta amsa tana kuka sannan ta buɗe motar ta fita. Nur. Muna tsaka da tafiya sai na ga sun yi min nisa sun bar ni. Yana riƙe da hannuna uwar gidansa Aisha ita kuma tana riƙe da hannun yaranta. Gajiya ta saka na zauna a gurin da suka bar ni mai tsananin tabaya da jar ƙasa. Sai dariya nake, sun yi nisa sosai kamar hafiza jiyo ya kalle ni a lokacin ne ankara bana tare da su sai ya rugu a guje ni ko inda nake yana rike da hannun aisha ya ƙaraso kusa da ni yana numfashi da kyar nur ta so mu tafi ya miƙo min hannunsa sai na ɗaga kai na kalle shi sannan na miƙa masa na hannun zai kama kenan ƙasar da yake tsaye akanta ta buɗe ta rizga da shi ya faɗa sai ya bar mu a gurin ni da aisha muna kallon ramin da ya faɗa ita tana riƙe da yaransa ni kuma ina daga zaune a gurin domin bai kai ga riƙo ni ba ya faɗa. Dariya Aisha ce ta dara hankali na zuwa gare ni, kamun ni ma na fara dariya sai na miƙe tsaye. Ban lura ba ashe akan wani tsauni nake tsaye mai tsananin tsawo da saka jiri. Tangal-tangal na fara yi kamar zan faɗi, sai na ji wani ya riƙe ni ta dama. Yana saki na na fara tangal-tangal, wani ya riƙe ni daga hagu. Yana saki na na sake koma 'yar gidan jiya. Sai kuma na ji an riƙe ni ta baya. kamin na ji wani daban kuma ya rungume ni a ƙirjinsa ƙirjin da ke cike da gashi har yana shigar min cikin baki firgigit na farko daga baccin wahala da kuma mafarkin da na tabbatar ba na kwarai ba ne domin mafarkin dariya yana nufin bakin ciki ga mai yinsa sai dai ta inda ban fahimta ba me yasa ni da aisha muke dariya kuma su waye suke rike ni waye wanda na kwanta a ƙirjinsa tashi ne na alwala na rama sallah sannan na gabatar da sallah asuba Yana jan fuskata na yi min yaji saboda dukan da ya yi min ya ji min ciwo a kumatu da gefen ido har ma da saman baki Na Na jingina kaɗan ina lazimi da hannuna na ji an buga gidanmu. Yaya ne ya buɗe ba na jin me ake cewa amma tabbas na ji yana faɗin eh tana nan. Sannan ya kwala min kira na tashi da sauri da kuzari na fito gudun kan na laifi. A tsakar gida na yarba da kanwar Hafiz domin Aisha ta gabatar min da su lokacin da suka zo ina amarya haka ma gurin walima mun haɗu da juna hawayen da na gani a idanunta ne suka min magana ba bakinta ba yaya karim yana waje ya ce ki zo mu tafi na nufi kofar babu ko takalmi a kafata na fice daga gidan zuwa kofar waje karim na samu jingine jikin wata baƙar mota ya rungumi hannayensa yana kallon kofar gidanmu hafiz ya rasu na faɗa domin a yanzu na gama fahimtar mafarkina ban faɗa mata ba na ji ƙanwatarsa ta faɗa daga bayana jiwa ne na kalle ta na sani na gani a mafarkina na gani jiya ya saki hannuna ya zo zai kama ni sai wani rami ya buɗe ya faɗa da shi ya saki hannuna da na aisha ya tafi ya barni ina tangal-tangal wayyo allah na na shiga uku wayyo hafiz na duka zan kai ƙasa sai kanwatasa ta rike ni ne da ita muka fashe da kuka mai ƙarfi ƙarfe takwas na safe za a yi masa sallah ya kamata a ce kina gurin kafin a tafi da gawarsa Karim ya faɗa ganin kukan namu ba mai ƙarewa ba ne. Ya ya yana ganin Karim ya gaishe shi. Sai Karim ya ce ka faɗa baba Allah yi wa Hafiz rasuwa jiya da daddare sakamakon hatsarin mota da ya hanyarsa ta dawowa Kano. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaya ya faɗi ya juya ya koma cikin gida. Karim kuma ya buɗe mana mota ni da ita muka shiga baya. Yanzu ta ina zan roƙi gafararsa, ya tafi bai fahimce ni ba. Ina jiran tsammanin zuwa ko aikowa a ɗauke ni? sai labarin mutuwarsa ta riske ni a yanzu? Ni ma ta rayuwa ta ƙare. Wannan kawai na iya furta ina kuka, bayan haka ban sake faɗin komai ba har muka isa gida. Gidan ya cika tam da mutane, amma ba cika farin ciki ba, domin kowa kuka yake da jimami. Haka na fito mota babu takalmi a ƙafata, ƙanwarsa ta jani ta shiga da ni har gurin da gawarsa take. Sai ta ja ta tsaya daga bakin ƙofa. Yana kwance cikin makara, a masa sutura, amma likafaninsa yana jiƙe da jini. ban taɓa arba da gawa ba sai a ranar domin ban taɓa rasa kowa ba ba rasa uwa ba ba rasa uba ba ba rasa yaya ko kanwa ba ban san zafin abin yake ba ban taɓa zama a ɗaki daga ni sai gawa ba sai yau ashe mijina ne farkon abin da zan fara rasa a ƙananan shekaru na? ban taɓa sanin idan mutum ya mutu abubuwan da kake masa mara daɗi ne suke zuwa su tsaya maka a rai ba sai yau yadda ya ta ƙoƙarin kaiwa ga jikina ina hana shi da ihu da kokawa shi ya fi tsaya min a rai sa na fasa wani irin ihu ya saka ni rawar jiki me yasa ban bari ya kai ga abin da yake halalinsa ba me yasa na biyo Aisha da tsoro har abubuwa suka zo mana a haka ashe zaman ba mai tsaho bane ko da na zauna a gidansa wasu mutane ne suka shigo suka fitar da ni yana wani irin kuka da ban san ina yi ba sai hakuri suke bani suna rarrashi na amma ji nake kamar suna ci cewa buɗe baki nur ki kuka sosai yau ranar kukan ki ce ni dai na san bana son Hafiz amma kuma bakinsa nake ba amma a ranar na ji tausayinsa kuma na ji tausayin kaina ban gane hakan ba sai da aka fito da gawarsa za a fita da ita domin yi masa sallah ban sanya aka yi ba na isa gurin na ratsa cikin maza na rike makara yana kiran sunansa kamar an ce mun zai amsa da kira aka ɓamɓare hannuna daga jikin makaran su kuka ni kuka ana rike ni aka fitar da gawar mijina wanda shine duniya ta a yanzu ban ƙara raina kaina ba sai da aka kai shi gidansa na gaskiya aka dawo maza suka shigo cikin gidan domin yi mana gaisuwa ashe wata kala azaba kake ji idan aka maka gaisuwa wanda ka rasa Allah ya ji kansa ya masa rahama ya raya abin da ya bari haka kowa yake faɗa cikin taron masu yi mana gaisuwa mama ta kuzo ta shigo ta iso inda nake ta zauna sai ta saka hannunta biyu ta riƙe fuskata yi haƙuri nur yi haƙuri ta fara karatun ayatul kursiyu ta tofa min a kai ta busa idona ban sani ba ashe ba daidai nake kallon mutane ba idanuwan na sun juye yana kallon mutane a baibai ta rungume ni tana kuka sannan yan uwanta da na baba suka shigo suka zauna suna gaisuwa kamar yadda yan uwan Aisha ma suke cike da gida ita ma kuka take tana gurnani ko ina ana jinta sai hakuri ake bata wasu suna addu'a Allah ya sauke ta lafiya ne kuwa a zuciyata ba ni da makiyya irin Aisha domin ita ce sila duk wata fitana ta a gidan Hafiz ashe ma ba daɗewa zai tare da ni ba me yasa ta hure min kunne Bata ta bani na yi zaman aure kamar ita ba amma laifin ba nata ba ne nawa ne me yasa na ɗauki zigarta me yasa har aka yi addu'a uku ban daina ganin laifin kaina ba kuma ban daina fargaba yadda rayuwa za ta zame min ba bayan tafiyar hafiz na san kowa zai ɗora min laifi ne a gidanmu kuma na cancanci haka ya kamata a min kowane irin hukunci a yanzu na gane ba laifin kowa ba ne nawa ne ni cewa wuya da ban fahimci duniya ba wani irin nauyi na ji an ɗora min shi haka kowace mace take ji idan ta rasa abokin rayuwa ne kenan da ban daɗe da shi ba ban kuma haihu da shi ba ina ga waɗanda suke da 'ya'ya kuma suka daɗe a tare wani abu da zan iya cewa tsana ce ko kuma rashin jin daɗi na gani a fuskar iyayen hafiz bayan sadakar uku wadda ta mutuwa a auren ce yana da tabbacin a cikinsu babu mai iya shaida abin da ya faru in dai ba aisha ta faɗa ba domin sun ce ba su san da sakin basira ta faɗa amma sai na ga suna min wani irin kallo mahaifiyarsa na tambayar me ya haɗa mu har tana faɗan ɗanta mutumin kirki ne mai mutunci mai riƙe amana domin tun da ya aure Aisha ba su taɓa jin wani abu ba yana zaune lafiya da matarsa wa ya sani ma ko bakin cikin ki ne yasa ya saki mota har ta je ta yi hatsari da shi kin sa na rasa mijina uban 'ya'yana, me so na tsakani da Allah na kalla Aisha da ke magana tana hawaye Allah ya isa tsakani na da ke ke ce da Hafiz ya sake ni Allah ya isa ban yafe miki ba mijina bai san tashi hankali ba sai da ya aure ki daga sunan taimako wallahi hafiz baya son ki shi bai taɓa son ki ba daga ya taimake ki ya auro ki sai ki zo cikin gida kina son ki ci amanar sa? mahaifinsa ya daka mata tsawa aisha ya isa haka ko dai menene ya riga ya faru allah ya masa rahama babu amfanin maido da baya ai amana ba ta barin kowa allah ya masa rahama ni dai ina so na tafi da nur can gidana idan kun yi min izini yarinya ce ba za ta iya wanka ita kaɗai a gidan ba ai wanka bai hau kanta ba domin ya sake ta tun kamin ya rasu da wanka da gado duk ba sa kanta mahaifinsa ya faɗa sai Aisha ta karɓa balle ma bata taɓa yarda da shi ba kullum addabarsa take da fitina bata taɓa yarda ya taɓa ta ba har ya rasu na kalle ta ban ce komai ba na ɗauke kai yayan mahaifin Hafiz ne ce koma dai menene ba za mu yanke hukunci ba sai mun binciki malamai mun ji yi hukunci tukunna Ke tafi da ita ɗin idan mun bincika duk abin da yake nan za mu sanar da ki yana magana yana kallon mama sai ta amsa da to a bisa wannan muka fito daga gidan wani abin da ban yi tsammani ba shine direba ne da mota ya ɗauke mu daga gidan su iyayen hafiz zuwa family house ɗin su mama muna shiga kowa sai tausaya min yake suna ta shawarar inda zan zauna a gidan domin sun ce zaman wanka wai sai da mai kulawa da mace domin gidan baba babu mata ana kuma ƙaramar yarinya ce bata san komai ba ki batta a gurin kawu garba matarsa bata da matsala za ta kula da ita na yi magana da alhaji fa shi da kansa ya ce ta zo ta zauna ba wata matsala ta ya girgiza kai amma hajara biki tunani ba aure sati ɗaya ki magana kawo yarki a gida ba dan Allah wallahi yaya ba ni ne masa magana ba tunda aka yi rasuwa na faɗa masa ya ce na shirya na zo matarsa ma so biyu tana zuwa to kuma jiya da aka yi sadakar ukun yake mun magana cewa wai a maido ta gida ta zauna tare da ni za ta fi jin sanyi maimakon a ce ta zauna a gidan ubanta domin babu mai kula da ita a can ɗin babu yadda ban yi ba amma ya ce na kawo ta ai kowa ya san larura ce ba ta wuce kan kowa kuma gidan babban gida ne mai yalwa za ta iya yin sha'aninta har ya shigo ya fita bata ma sani ba domin ɓangare na daban ɓangaren matarsa daban kuma ɓangaren na ma babba ne sosai a'a ni dai ban aminta da hakan ba kawai dai ya faɗa ne saboda kawai ci da dai kin haƙura kin barta a nan ɗin ta zauna idan ta gama wanka idan ya sake magana sai ta koma amma a yanzu dai ki bata a nan cewar wata yayata sai mama ta ce to ai na ji suna faɗa wai ba za ta iya wanka ba saboda ya sake ta yayanta ya kalle ni ta ye eh? yaushe mama ta faɗa masa komai sai dai ita ma ba za ta iya faɗa dalilin sakin ba ni kuma na gagara faɗa abin da ya gani a jakata har ya zama salar lalacewar komai ni fa yadda na lura wannan matar tasa kamar ba ta Allah ba ce duba da yadda ta ta son kunya tanur cikin danginsa na lura wallahi yaya ai ga ta gasu idan wani za su ƙara aura mata sai mu gani na san nur ba ta jin magana amma yanzu na lura wannan matar ta fi ta wayo wataƙila da zaman ya daɗe Allah kaɗai san me zai faru mama ta faɗa a'a laifin dinna wannan yarinyar ne ba mamaki ta je tana masa hauka ne kin san halinta da shirme da shashanci to ya bar miki duniya kin huta cewar yayanta. Haka dai suka ci gaba da mun faɗa, ne dai ban iya cewa komai ba. ido na kuwa sai ciwo yake saboda na sha kuka. Dama na san laifin a na zai dawo. Dojuyin da za a yi ba zan taɓa unkuwa idanunsu ba. Daga ƙarshe dai aka yanke shawarar bari na a gidan baba, domin ya tsaya kai da fata ba zan zauna ko ina ba sai a gidan. Bayan har kawo garba ya ce zan zauna a gidansa. A dole na gida da zama, sai wani sabon kunci ya buɗe min kofa Hana tana min magana, takan ja ni da hira, yaya ya kamun magana, amma baba har lokacin fushi yake da ni. Ya riƙa rama rayuwa da ni a gidan Hafiz ta dawo min sabuwa, yana tuna lokacin da ya siya min waya ko kuma yake rarrashi na. Idan kuma na tuna abin da na yi masa na ɓacin rai, sai na ji kamar zan rantsa idona na mutu na huta. Ina ma a ce zai dawo na kyautata masa. Ina ma a ce zai dawo ya fahimce ni, ya fahimci ba ni na saka roban nan da maganin a jakata ba. Amma idan na tuna barin da Aisha ta ce shi ma baya so na, yakan sa ni na ji wani iri bai sona kuma ya aure ni saboda ni ya san bai na ya raba da mai suna. kuma ya aure ni karim yana zaune akan kujera riƙe da hoton abokin shi yana kallo a lokacin baya iya kuka rashin abokinsa zuciyarsa tana nan da nauyinsa ciwon ya fi ƙarfin kuka har gobe ya kasa ya dacewa abokinsa ya tafi ya basa sun ce mutanen kirki ne suke tafiya da wuri kafi ni kirki har gurin Allah domin ba ka aikata abin da nake aikatawa kana ƙoƙarin tsare dokokin Allah kullum burinka na daina abin da nake mara kyau a lokacin da ka fahimci bana cikin farin ciki sai ka fara gina tubalin matsumin da shi kusa magana mu ta ƙarshe ma umarni na ne kake ƙoƙarin cikawa saboda ka faranta min ba zan taɓa barin iyalinka su shiga kuncin rashin ka ba Hafiz yana magana idan idansa suka fara tara hawaye a lokacin ne kuma Isra ta turo kofa ɗakin ta shigo kusa da shi ta ƙaraso ta tsaya sai da ta kalli hoton da ke hannunsa sannan ta kalli Karim. Ta ce kyautata abokin zama, makoci ko aboki wajibi ne. Gudun kare tafi ada ana nadama da bata da amfani. Ya aje hoton ya rufe durowa madubin. A iya sani na, Nur ba ta son Hafiz ko kaɗan, saboda ya raba ta da wanda take so, kuma ya aure ta. Alhalin shi ma kansa ya san ba son ta yake ba, kamar dai ni da ke. Bambancinmu da su, ba iyaye ne suka tilasta ba, duk wani yunkuri da yake saboda ni ne daga ƙarshe kuma sai abin ya faɗa kansa ashe saboda ya tafi ya bani da bakin cikin kasa cika burinsa ne da ban yi ba ya ɗago ya kalle ta yana murmushi kin san bambancin ki da nur ta fi ki wayo ta fi ki imani da yadda da kaddara ta fi ki tsoron duniya yarinyar nan bata iya munafunci da pretending ba tsabar saka shi da tai a zuciya na nisanta da yi da ita na kwana biyu sai da tai mafarkin mutuwarsa tun ma kafin a faɗa mata ya rasu a ranar da za a binne hafiz na ga wani abu da ban yi zato ba a gurin yarinyar nan ta riƙe makararsa tana kuka na tabbatar da ni aka sanar miki na mutu murna zaki ta yi murmushi ka san da hakan kuma kake zaune da ni har yanzu idan zaka kwatanta nur ka misalta ta da na mana ka ce ta fi safi na wayo amma ba ni ba ni dai na san abin da nake so da wanda ba na so ko da yake dole ka bin nur ai saboda kana santa ta shi yasa ka tilasta abokinka aurenta yanzu kuma ya tafi ya bar ku ai sai ku ci gaba daga inda kuka tana kaiwa na ya wanke mata fuska da wani zazzafin mari har sai da ta ja da baya kamare ni karim how dare you saki kike so tafi na sake ki sira a take ta daina jin zafin marin farin cikin furucin sa ya wanke mata damuwarta idan ta ce bata ji tausayin karim na mutuwar sa ba ta yi ƙarya haka ma idan ta ce bata yi farin ciki da sakin da karim ya mata a yau ba ta yi ƙarya a gurin ta yi sujudu shukur sannan ta miƙe tsaye ta fice daga ɗakin a hankali ya zauna a bakin gadonsa bai taɓa tsammanin ƙiyayya da Yusra take masa ta kai haka ba bai yi tunanin akwai ƙiyayya da za ta kai irin ta Yusra ba a zaman aure ba zai ce yana son ta ba amma baya ganin rabuwa da ita a yanzu mafita ne ko don yaransu Nur Baba yana kallo na ne kamar ni na kashe Hafiz saboda Hafiz ya tafi bai sami kyautatawa baba ba kamar gyara masa gida ko kuma masa wata babbar kyauta da yake tsammani tun bayan aure na da shi. Ni ma ban fahimci hakan ba, sai ranar da Hafiz ya cika sati ɗaya da barin duniya. Mama ta kira wayata tana ƙara kwantar mini da hankali. Bayan mun gama wayan ne, baba ya rufe da faɗa. Wa yana ci amanarsa. Wataƙila da na kyautata masa da yanzu Allah kaɗai ya san yadda rayuwa za ta zame mana. Dama sai da zuciyata ta raya min ba zaman lafiya kike da yaron nan ba. Saboda juya min baya da yi, ko lokacin da gobarar nan ta tashi bai zo ya yi min jaji ba. bai bani komai ba ashe ma ba zai daɗe a duniyar ba kina ta shuka masa rashin mutunci in ba don haka ba ta yaya za su ce wai ba za ki masa wanka ba ta ina aka taɓa haka so suke su hana miki gadonsa kenan ni dai ban ce komai ba gaba ɗaya duniyar ba ta min daɗi ni kaina ina ɗora kaina nauyin da ba zai gogu ba saboda hana mijina haƙƙinsa da nai ya tafi da abin a ransa kuma na ɗaukar kaina zunubi wallahi zan iya ƙararsa akan hakan. domin babu hujja da ta ce ba za a baki gado ba. Na bincika liman ya ce kina da haƙƙin wanka domin an riga da an ɗaura muku aure. Kuma sakin da ya miki ma ai ba cika idda kika yi ba. Sai a lokacin na kalle shi cikin wani irin rauni da damuwa. Na ce baba dan Allah ko da sun ce ba za su bani haƙƙin wanka ba. Dan girman Allah dan isar annabi baba. Kar ka ce za ka yi ƙara su ko kai faɗa da su ko kuma ɗaukar wani mataki. Dan Allah ka ƙyale su. Idan ma ina da haƙƙi Allah ya sani zai saka min. to haka za a zuba musu ido su ci su cinye haƙƙin Kinur. idan aka karɓa ai ko wani abin a rage da shi dubi da gidan nan yake fa ko gyara aka yi ba a rage ba Allah kaɗai ya san abin da bawan Allah nan ya bari to koma dai me ya bari baba mai karewa ne ai rayuwarsa ma ta kare balle kuma abin da rayuwar ta aje ni dai da za ka yarda da magana ta baba da ka yi haƙuri ka kyale komai don Allah ai dama ke sakarya ce baki san komai ba sai shashanci ba don kin nuna masa rashin tarbiyya da rashin hankali ba yaushe zai sake ki Allah wa da ranki nur duk yadda nake ganin kamar zaki nutsu ko ki hankali ba za ki taba yi ba duk yadda nake ganin kamar sanadin ki watakila zan warke sai kin kunyatar da ni ke dai har abada ba yar arziki ba ce ya rufe yadda faɗa ta inda yake shiga ba ta nan yake fita ba ni dai kam na san ban yi dacen abubuwa da yawa ba a rayuwa ciki har da uba domin ko a labari ban taɓa jin uba makamancin nawa ba mai tsananin kwaɗayi da san abin duniya. Na sani sarai idan na ƙara wata magana zai iya rufe da duka. A dole na shiru, yana ta sauraron masifar da yake min. Har ya gama ya fice daga gidan. Haka na gagara tashi a gurin, har hana ta dara daga makaranta ta same ni zaune a kofar ɗakin. Ni ba kuka nake ba, damuwa ce da ya ƙarara a fuskata. Tunanin yadda rayuwa za ta min nake. Hankali ko tunanin da suke ganin kamar ba da shi, ina da shi. Ni na san ina da shi. idan ma babu ada to yanzu yana tare da ni rayuwar gidan ce nake jin kamar ba za ta min daɗin zama ba gashi kuma bayan da wani wurin rabawa da zan zauna na ji sanyi yunƙura ne na tashi na nafi gurin da kayan wanke-wankenmu suke na wanke komai tas hana kuma ta ɗora girki ta girka mana shinkafa da miya duk da kasancewar white rice da stew abincin da na fi so ne amma ban iya cin wani abin kirki ba dama abinci ya daina burge ni kamar wani zanen nan al'amari a daren da muka yi haka da baba sai ga kanin marigayi ya zo gidanmu ban ya aka ya gane gidan ba kusan ni dai zan iya cewa ban taɓa ganinsa ba idan ma na gan shi ba zan iya shaida sa ba domin ban jima a gidan ba ma balle na san duka 'yan uwansa balle kuma mazan da bai gabatar min da su ba a zauren gidanmu ya shigo bayan ya yi sallama hana ta masa izinin shigowa dogon hijabi ne a jikina har ƙasa kaina kuma a ƙasa na kasa kallonsa